بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta laraba da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su amma idan har da sauran lokaci za mu duba su daga cikin labaran da aka riga aka saurara sannan mai ban kwana da ku wanda su ne jerin abin da za a saurara da yardar allah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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla, in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. ito da farko ga muhimman kanunsu. su wakilin kasar rasha a tattaunawar vienna ya ce ya gana da wakilin kasar iran kan batutuwa da ba a cimma matsaya a kansu ba isra'ila ta sallami ba palestinian da ke yajin cin abinci a kurkuku bayan kwashe tsawon kwanaki 141 a najeriya kuwa 'yan sanda sun sake kubutar da wasu daga hannun 'yan ta'adda da suke garkuwa da su a jihar zamfara to yanzu kuma ga labaran da ke da ke wakilin kasar rasha a kungiyar kasa da kasa a birnin vienna na kasar austria ya bayyana cewa ya tattauna kan batutuwa da ba a cimma matsaya a kansu ba tare da shugaban tawagar kasar iran a vienna a ranar jiya talata wakilan kasar ta rasha a kungiyar kasa da kasa a birnin vienna mikhail olyanov ya bayyana cewa kushaka babu sun tattauna kan batutuwa daban-daban tare da shugaban taugar kasar iran din ali bakire kane domin ganin cewa an samu matsaya a kansu ya na gana da dr ali bakire kane shugaban taukar kasar iran kuma mataimakin ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran kamar yadda ya rubuta a shafinsa na twitter inda kara cewa mun tattauna akan manyan bututuwa waɗanda ba a warware su ba wanda kuma ya kamata a warware su yayin tattaunawar na don farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa tsakanin iran ɗin da manyan ƙasashen duniya a shekara ta 2015 a ranar jiya talata 4 ga watan janairu an ci gaba da zama zagaye na takwas na shawarwari na ɗage takunkumai da aka gabawa ƙasar iran ali bakiri da tawagar da ke mara masa baya sun isa birnin vienna ne domin ci gaba da tattaunawa da sauran ɓangarorin yarjejeniyar wato jamus faransa rasha china da kuma birtaniya da kuma wakilin kwamitin haɗin gwiwa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya gami da wakilin ƙungiyar tarayyar turai hisham abu hawash wanda ya kwashe kwanaki 141 a jere yana yajin cin abinci a kurkukun isra'ila ya dakatar da yajin cin abincin nasa bayan da aka cimma matsaya akan sakin sa daga hannun isra'ilan a cewar majiyoyin falasɗinawa hukumar da ke kula da fursunonin falasɗinawa a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce abu hawash wanda ya shiga yajin cin abinci tsawon kwanaki 141 da suka gabata da nuna adawa da tsare shi ba tare da wani dalili ko wata tuhuma ba ya kawo ƙarshen yajin cin abincin nasa a daren jiya bayan can wata yarjejeniya wadda karkashin ta za a sike shi a ranar 26 ga watan fabrairu mai kamawa sanarwar ta kara da cewa yarjejeniyar ta tanadi sakken abu hawash a ranar 26 ga watan fabrairu ba tare da wani karin wa'adi ba shi ma lauyan kungiyar fursunan falisdinawa pps jawad bulus ya tabbatar da cewa an canma matsaya kuma ba falisdina mai shekaru 40 da haihuwa ya jan yajin cin abincin da yake yi bayan kwashe tsawon kwanaki 141 a jere yana yajin cin abincin To jama'a masu rika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Rundunar 'yan sanda a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin tarayyar Najeriya ta yi kirarin cewa ta ceto mutane 97 da jami'an tsaro suka yi lugudan wuta a sansanin 'yan bindiga. Wata sanarwa wadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara ya samu hannu ta ce an ceto mutanen ne a kananan hukumomin tsafe da shinkafi a ranar uku ga watan janairu sanarwar ta ce da dar allah muna sanar da ku ga garaman nasara ta haɗin gwiwar jami'an tsaro suka samu a kananan hukumomin shinkafi da tsafe inda aka ceto mutane 97 da ake girkwa da su a ciki har da mata masu ciki su bakwai jarirai goma sha tara 'yan tsakanin wata biyu zuwa wata bakwai da kuma ƙananan yara goma sha shida 'yan tsakanin shekara biyu zuwa bakwai ba tare da wani sharaɗi ba a cewar sanarwar a cewar kwamishinan 'yan sandan daga cikin waɗanda aka ceto mutum 68 a dazukan shinkafi aka ceto su yadda aka ceto mutane 29 a dazukan tsafe ya kara cewa an sace dukkanin mutanen ne fiye da kwana 60 da suka gabata inda kuma ya kara da cewa yanzu haka ana duba lafiyar dukkanin mutanen waɗanda aka ceto inda likitoci suke gudanar da ayyukansu kuma jami'an 'yan sanda suna ci gaba da bin kadin lamarin rahoton shekara-shekara mai suna kyamar musulunci a nahiyar turai ya nuna yadda ake kokarin halasta kyamar musulmi da kuma nuna masu wariya a kasashen turai da dama cibiyoyi da jami'o'i 37 ne da kasashe daban-daban suka shirya wannan rahoto mai taken rahoton turai akan kyamar musulunci shekara ta 2020 mai shafuka 886 wannan rahoto dai ya yi nazari ne akan batun kyamar addinin Islam a kasashe 31 musamman a nahiyar turai rahoton ya takaita ayyukan wasu gwamnatocin kasashen turai na nuna wariya ga musulunci da kuma hankoran wasu 'yan siyasa masu tsatsar ra'ayi na halasta kyamar musulunci mahimman matakan da wannan rahoto ya dauka dai a matsayin yunkurin halasta kyamar musulunci a kasashen turai sun hada da wasu matakai da wasu gwamnatocin turai din suka dauka da gaske har da matakin gwamnatin austria inda ta samar da taswirar digital mai suna national map of islam wannan taswira tana kunshe da jerin sunaye da adireshi na masallatai sama da 620 da kuma kungiyoyin musulmi da kuma fitattun jagorori na musulunci a kasar inda wasu masana kan harkoki na doka a turai suka bayyana wannan taswira ta digital da ke bin diddigin lamuran musulmi a austria da cewa tana matsayin laifi a bisa doka to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan Tuma da laban da aka sauran labaran duniya sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki da kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau ma shirin namu ci gaba ne na shirin da muka fara a cikin 'yan kwanakin nan kan cikar shekaru biyu da shahadar janar kasim suleimani da kuma abu mahdi almuhandis inda shirin namu na yau zai dubi akan wasu bangarori na rayuwar janar kasim suleimani da fatan masu saurare za a fi mu sannan hankali a cikin shirin janar kasim suleimani wanda galibin rayuwarsa dai ta kasance ne a wajen aika na soji ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka bayar daga garuman gudunmuwa a lokacin da ƙasar iran ta samu nasarar juyin juhalin musulunci wanda kuma ya ba da gudunmuwarsa ne ta ɓangarori daban-daban amma mafi yawan abin da ya fi shahara da shi shine ɓangaren ayyukan soji da kuma ayyuka na tsaro da suka shafi kare manufar juyin juhali a cikin wajen ƙasar ta iran kasan sulemani wanda ya kasance ɗaya daga cikin mambobin dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc wanda kuma ya shiga a cikin waɗannan dakaru ne tun bayan samun nasarar juyin juhali da aka yi a kasar ta iran a garinsa da yake kirman a kasar ta iran tun daga wancan lokaci kuma ya ci gaba da kasancewa mamba na dakarun irgc da halartar dukkanin ayyuka da dakarun suke aiwatarwa a cikin gida ɗaya daga cikin abubuwa da suka sanya kasim suleimani ya fara yin fice tun a wancan lokaci shine irin yadda ya kasance ɗaya daga cikin dakarun na rgc masu ƙwazo matuƙa a lokacin yakin da ƙasar iraki ta ƙaddamar a kan ƙasar iran yakin da ya kwashe tsawon shekaru ana gwabzawa a tsakanin ƙasar ta iran da kuma gwamnatin basiya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar iraki saddam hussein a wancan lokaci kasim suleimani saboda ƙwazonsa da kuma irin jarinta da ya nuna an ba shi jagorancin wasu daga cikin rundunonin soji a lokacin wannan yaƙi wanda kuma a lokacin ya jagoranci farmaki a lokuta daban-daban a kan sansanonin dakarun basiya wanda aka samu nasarori masu tarin yawa a hannunsa wanda kuma wannan ya sanya kasim sulemani ya yi fice matuka a wannan lokaci wanda hakan ya sa aka yi ta ƙara masa matsayinsa na soji wani abu kuma wanda ya yi fice da shi a lokacin yakin shine kasantuwarsa mutum ne mai riko da addini da kuma kwarawa irin ta addinin musulunci kamar yadda kuma ya kasance mutum ne mai yawan ibada da kuma kaskantar da kai mutum ne wanda yake son kyautatawa wanda hakan ya sa dukkanin rundunonin da ya jagoranta ya kasance ban kwamanda mai karbuwa a wajen sojojinsa bayan yakin da aka kwashe tsawon shekaru takwas ana gubzawa tsakanin gwamnatin iran da kuma dakarun basiya na saddam hussein daga bisani kuma an naɗa kasim sulemani a matsayin jagora na rundunar da ke yaƙi da masu fatocin miyagun ƙwayoyi a cikin ƙasar ta iran wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manyan ƙalubale da ƙasar iran ta fuskanta bayan samun nasarar juyin juhali inda ƙasar ta zama ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda ake safarar mayagun ƙwayoyi da su musamman ma kasantuwar ƙasar tana makwabtaka da ƙasar afghanistan da kuma wasu yankuna waɗanda ake fatocin mayagun ƙwayoyi wannan ya sanya kasim suleimani ya kasance mutum mai tsananin ƙwazo wajen tabbatar da cewa ya dakile duk wani yunƙuri na safarar miyagun kwayoyi daga wasu ƙasashe zuwa cikin ƙasar iran ko kuma fitar da miyagun kwayoyin da ake shigowa da su cikin kasar ta iran zuwa wajen ƙasar masu fitocin miyagun ƙauyen dai mutane ne waɗanda suke da ƙarfi ta yadda suke amfani da muggan makame da kuma sun yi amfani da wannan damar wajen halaka adadi mai yawa na sojojin ƙasar iran lokacin da ake fafatawa da su akan iyakokin ƙasar wannan ya baiwa kasun sulemani damar ɗaukar matakai da kuma yin amfani da dubaru wanda ya yi amfani da su a lokacin yakin da aka yi tsakanin iran da iraki da kuma cikin ikon allah ya samu gagarumin nasara wajen murkushe ƙungiyoyin da suke safarar miyagun ƙwayoyi a cikin ƙasar ta iran bayan wannan ne kuma daga bisani aka naɗa ƙasim suleimani a matsayin babban kwamandan dakarun kudus runduna wadda take ƙarƙashin dakarun kare juyin juhalin musulunci na ƙasar iran wato irgc wanda kuma wannan runduna ta kudus ko kuma kudus brigade tana gudanar da ayyukanta ne a wajen ƙasar ta iran mafi yawan ayyukan ƙungiyar dai suna da alaƙa ne da al'amura da suka shafi harkoki na gugurmayar al'ummar yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai al'amura da suke da alaƙa da mamiyar isra'ila akan yankunan musulmi da na larabawa waɗannan dakaru na Quds Brigades ƙarƙashin jagorancin ƙasan sulemani sun bar da gagarumar gudunmawa wajen ƙarfafa guwar Falasɗinawa musamman ma ƙungiyoyin gugurmaya irin su Hamas Jihadil Islami da sauransu wajen horar da su da kuma sama musu isassun makamai wajen yaƙi da isra'ila da kuma mamayar da take ma yankunan su a cikin falastino ɗaya daga cikin abubuwan da ƙungiyar hamas ta tabbatar shine kasim sulemani shine babban jigo wanda ya ƙarfafa wannan ƙungiya a dukkanin ɓangarori wanda kuma shine ya samar da yanayi wanda ya bata damar iya kare kanta da kuma kare al'ummar yankunan palestinawa musamman ma yankin zirin gaza inda jagoran kungiyar ta hamas suke bayyana cewa a mafi yawan lokuta wanda isra'ila take kaddamar da hare-hare a kan yankunan zirin gaza kasim suleiman yakan kasance a sahun gaba wajen taimaka masu ta bangaren ayyukan soji da ayyuka na kariya kamar da kuma yakan taimaka masu da makamai da kuma kuɗaɗe. wani daga cikin muhimman ayyukan da kasan suleiman din ya gudanar a bangaren taimaka ma kungiyar gwagwarmaya yankin gabas ta tsakiya shine taimaka ma kungiyar hezbollah ta kasar labanan wanda ita ma taimakon da yake baiwa kungiyar bai gaza irin wanda yake baiwa ƙungiyar gwagwarmayar palestinawa ba wanda kuma ya kasance a sahun gaba a duk lokutan da isra'ila take kaddamar da hare-hare a kasar labanan wajen taimaka ma al'ummar kasar kuma taimaka ma kungiyar gwagwarmaya na kasar musamman ma dai kungiyar hezbollah wani abu wanda ya sa kasim suleimani ya yi fice a duniya a lokutan baya-bayan nan shine irin rawar da ya taka a lokacin yakin siriya da iraki inda ya kasance a sahun gaba wajen taimaka ma gwamnatocin waɗannan ƙasashe domin fatattakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ma dai ƙungiyar nan ta isis wadda take ɗauke da aƙidar kafirta al'ummar musulmi ƙasar sulaimani ya kasance a sahun gaba a lokacin da 'yan ta'adda suke ƙoƙarin mamaye ƙasar syria da kuma kafa abin da suke kira daular musulunci inda ya haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da gwamnatin ƙasar ta syria da kuma dakarun ƙasar inda ya kan ba dabaru da kuma hanyoyin da za su yi amfani da su wajen tankara waɗannan 'yan ta'adda baya ga haka kuma shine wanda ya taha gagarumin rawa a lokacin da 'yan ta'addan daesh ko kuma isis suka yi yunkurin mamaye kasar iraki a cikin shekara ta 2014 inda suka mamaye kusan kashi 60 cikin 100 na yankunan ƙasar iraki da kuma ya rage saura 'yan kilomitoci kaɗan su mamaye birnin bagdaza fadar mulkin ƙasar ta iraki amma kasan sulemani ya shiga cikin kasar iraƙin banda gwamnatin iraki ta nemi taimako daga kasar iran inda ya kafa dakarun sa kai na hashi da sha'abi inda matasa kimanin miliyan hudu suke rajista kuma ba da bata lokaci ba kasan suleimani ya tantance waɗanda za su iya gudanar da ayyukan soji tare da shi da kuma aka ba su horo a cikin kankanin lokaci suka fara fatattakar mayakan 'yan ta'adda na da'ish kasan suleimani ya kasance a sahun gaba wajen 'yantar da yankunan da kungiyar da'ish ta mamaye a cikin kasar iraki musamman ma a yankunan kurdawa da kuma yankunan ahlus sunna musamman birnin mosul wanda kungiyar da'ish ta mayar da shi abinda take kira hedikwata ta gwamnatin musulunci inda abubakar bagadadi shugaban kungiyar 'yan ta'addan ya tare kuma yake gabatar da harkokinsa da sunan halifa musulmi a lokacin da kungiyar ta da'ish take gudanar da aikanta a cikin kasar iraki waɗanda suke ɗaukar nauyinta kuma a lokaci guda waɗanda kuma dama su ne suke ɗaukar nauyin sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin ƙasar siriya sun kaɗa a akalar ƙungiyar zuwa cikin ƙasar siriya inda ta ci gaba da gudanar da aikinta na ta'addanci tare da bamabamai a cikin masallatai da kasuwanni da sauran wurare na hada-hadar jama'a da kuma yi wa fararen hula kisan kiyashi wannan ya sanya duk da irin ƙoƙarin da kasan suleimani da kuma sauran mashawarta na soji na ƙasar iran da kuma mayakan kungiyar hezbollah da suke haɗin gwiwa tare da su da kuma gwamnatin ƙasar syria wajen tunkara 'yan ta'addan wannan ya sanya alatilas kasim suleimani ya tunanin cewa akwai buƙatar wata ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da suke da ƙawance da ƙasar syria su kasance tare da ƙasar kasantuwar ƙasar iran tana da matsaloli daban-daban da take fuskanta wajen takaita harkokinta wannan ya sanya kasim suleimani ya yi takakkiya zuwa birnin moscow na ƙasar rasha inda ya gudanar da tattaunawa ta tsawon kimanin sa'a biyu tare da shugaban kasar rasha vladimir putin inda suka tattauna matsalolin tsaro da ake fuskanta musamman ma a kasar syria da kuma yunkurin da 'yan ta'adda suke yi na kame kasar da kuma kasar rasha tana ɗaya daga cikin kasashe da suke kawance da kasar syria da kuma mamaye kasar syria daga bangaren 'yan ta'adda ba lamari ne da zai ma gwamnatin kasar rasha daɗi ba da ƙarshe dai kasun sulemani ya gamsar da shugaban kasar rasha vladimir putin inda ya bada umarni ga sojojin kasar ta rasha suka shiga cikin yakin na syria inda suka haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da sojojin gwamnatin syria da kuma sojoji mashawarta na iran da mayakan ƙungiyar hezbollah wajen fatattakar 'yan ta'addan har zuwa lokacin da aka kare lagonsu kisan kasan sulemani ya zo ne bisa umarnin donald trump wanda kuma wannan ya zo ne watanni hudu kafin aiwatar da kisan saboda irin tarnaki da kuma cikas da yake kawo wa shirin amurka da isra'ila musamman ma wacin taimaka ma 'yan ta'adda da suke yi domin ragargaza kasashen musulmi da larabawa kamar yadda kuma kasan suleimanin ya zama babban karfin kafa wanda ya hana aiwatar da wannan manufa an kashe kasan suleimani a ranar biyu ga watan janairun shekara ta 2020 ta hanyar yin amfani da jirgi marasa matuki na rundunar sojan amurka a cikin kasar iraki to jama'a masu saurare lokacin da muke da shari'a suke za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin amudin kwa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku wato a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na farko dai ni na isa bukar tsoho mai albarka a wulin matiya mai muryar radion iraq wannan kokowa da an kare lami lahiya ubangiji allah shi mu kowa albarka ba da bayan haka nan kuma shekara mai zuwa yanzu za a yanta an kai ta nan mai kare lahiya Allah ya sa kuma a yi za a ta ƙari lahiya kuma wanga zarumi gwarzon ubangi da Allah mai cikawa an kai makarkashi an ga kashe wanga zarumin soji na Iran ni na Isa bukar Tsoho mai albarka a ya Yamai. Assalamu alaikum radio mai magana Hamisu mai martaba maraɗi wutar Larewa. Ina son ku bani dama in yi magana yau kan ma'aikata masu hannun jari na bulanjeri gidajen biredi na nan maraɗi da suka ɗauki mataki da kansu suka ce sun ƙara ma burodi kuɗi ina kira gare su suka ce sun samu goyon baya ga gwamnan maraɗi ya goya masa baya kan maganar su ƙara ma bururu kuɗi yadda suke so muna son su kiyaye da ɓacin ran mutane saboda bai yiwuwa a ce dan su suke da jari suna ɗaukan mataki da kansu su tana da mutane suke da wakilcin abubuwan da ake saida ba dan suna da gidajen bururu ba bai yiwuwa mutane na na suna kasuwa a ce suke ganin dama su kira gwamnati su yi shawara da su ba shawara da mutane kan harkar kasuwancin abin da ya shahi mutane ke ci mu dai mutanen maraɗi maraɗi ba mu goyon bayan wannan tsarin da suka yi kuma muna kiran ƙungiyoyi na nan maraɗi kowane su to su nuna ɓacin ransu kuma muna godiya ga 'yan shayin garin maraɗi gaba ɗaya da su ba da goyon baya ba ga wannan ƙarin da aka yi mai magana na kuwa masa maraɗi jamhuriyar nijar na gode. Assalamu alaikum biyu mai jamus ne da murar ta yana da fatan kuna lafiya. To masha Allah yau zan yi tsokaci akan shiga sabuwar shekara. Allah Ubangiji ya sa al'amuran da suka fara a wancan shekara ta 2021 ka su fara a wannan shekarar saboda mun ga abubuwa al'amura da da dama wanda za mu ce kawai dai ka Allah ya maimaita mana su. Na gode biyu magana mu Musa, Dauda da ke da da bijiman fada Ero gan ta magaram. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa wake daya. Eh, ina ma Allah godiya ina ma gidan radio Iran Radio Musulunci godiya da yake ba mu dama muna muna tantowa albarkacin bakin mu. Ni ina nan tsakiyar birnin Maradi. Ni tashin hankali na ga Nijar ga Afirka da Najeriya da Nijar da Kamar da Chadi da Sudan da Aljeri da libi da mali da burkina faso da cote d'ivoire ni babban bakin ciki na rashin tsaro na ga afirka ɗin ga gamu da masu ilimi gamu da an ce ma mun kowa yawa mun kowa yawan haihuwa ce kuma mun kasa tsara mu kuma ma'ikantan nan ko kuma masu ilimin nan sun san inda bindigogin gaske tawa kuma kowa kowane ɗan kasa ya san bakin yankin ƙasar shi wai har a samu wani wanda za ya samu gurbi cikin ƙasa ya rike ta ya karin gwamnati ce wannan wuri yanke shi ne ba mai iya shiga kuma ba wai wani ba ɗan ta'adda wanda ba su wuce su dubu ɗari ba mu na afirka mun yi miliyan nawa saboda allah da annabi ya kamata mu afirkawa mu san ciwon kanmu kaga ana amfani da jahilcinmu ana ba mu tsoro da kujerunmu na mulki domin a kacantala afirka da Allah in akwai magani a taimaka ni dai ganawa ubangiji Allah ka ba mu zaman lahiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ni ne rabilu malam adamu daga nan birnin maradi sarkin aiki na kasa baki daya tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka sha mu je. Salamu alaikum sasin Hausa na biyu mai magana Alhaji Zaure Tati mai sako bayan gidan mu da zahar da mu To gaskiya ya mutu ina da lawa ina da zuku don saboda gaskiya wannan mummunan labari da muka samu wanda aka kama babban mel na yankin agadas da wannan hannu harka ta sa hannu wannan bisa kan harkar kayan banzan nan gaskiya mu ce gaskiya ba mu ji daɗin haka ba a cikin zanhuriyar nijar sai dai mu ce gaskiya allah ya sa a yi hukunci daidai wa daida kuma dan allah da na muna zan hankali da hukumominmu a ringa bincike duk da in gaji irin wannan harkokin in ka bincika da manya a ciki kawai muna ta'adda allah ubangiji ya kawo mana saukin abun nan duk wani wanda yake da hannu akan wannan harkoki magabaci da allah magabata na ikuna da Allah ku ringa bintike da Allah kuna kwankwaro irin wani mutane kuma an gowa kwankwaro su da Allah a ringa yanke hukunci daidai da wanda ya dace don gobe ka da a sake irin wani abubuwa don saboda irin wani abubuwa shi yake ka taɓarɓare ayyuka a cikin zamantakewar mutane ta da gobe shi yasa ga saye-saye ya yawa a cikin mutanenmu mun gode biyar ta hasa muna gaida ku da dama da gugewa muna tattauna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashi da hausa na bos tehran mai magana a isu ne wadatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin ya mai na jamhuriyar nijar to gaskiya zan yi tsokaci a kan maganar da majalisar ɗinkin duniya ta yi a kan nijar na cewar bakin nan da nijar take kora na kasashen waje da ta ba su a bar kasar to gaskiya wannan bai kamata ba majalisar ɗinkin duniya duniya ta haka domin nijar kasa ce wanda ita take zama kanta bai kamata ba a ce ta ɗau wani mataki a kan kasarta majalisar ɗinkin duniya ta ce ba haka ba kenan ku ya kamata gwamnatinmu ta nijar ta tashi ta ga duk abin da zai cuci 'yan ƙasar kawai ta magance shi saboda wani bakon bakon rahama ne wani kuma bakon ba a san ba manahar shi kenan kuwa haka nijar ta yi bincike ta gani ta ce su bar ƙasar kenan kuwa wannan hurumin gwamnatin nijar ne kuma muna kira ga gwamnati gwamnatin ta Nijar duk abin da ta ga zai kwari yan kasar mu kamar yadda ta ce za ta korar da wannan bakin to wasu bakin ma wanda suke kasance za su cuci kasar mu Nijar to muna goyon bayan Nijar ta kore su kenan kuwa wannan incin kasar Nijar ne na gode sashen Hausa na biyu mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum Radio Iran. mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayina saman wanga kame wanda hukumar kwastam ta yi a nan jihar agadas na wata mota ta abin bakin ciki ma wai mota magajin gari shi ne aka kama da hannu dumu-dumu cikin mota shi da wanga mai kwayoyi to idan dai 'yan kasar nijar basu manta ba wanga abba abin mamaki bane idan an same shi a cikin jihohin na nijar ka amanta an taba samun wani ma'aikacin a eh, majalisa dokoki ta kasar nijar da hannu dumu-dumu cikin wagga safar miyagun kwayoyi kenan muna jan hankali da masu kula da masu kama miyagun kwayoyi na kanana. da mayya duka ya ci a ce su mai da hankalin su saman wanga aiki sai ga mutum yana saye da riga ta eh, mulki ko kuma yana saye da mukami amma yana taka doka da wannan mukami nasha idan a yi bincike mun tabbatar da cewa ba wai wanga mutum shi kada bane akwai su da yawa saboda harka ce sai mai kuɗi ke yin ta kuma sai da kuɗi ake yin ta kenan ka gani in mutum bai taka wani matsayi na kuɗi ba ko na siyasa baya samu ya juya yadda yake so wanga ma wanda aka kama asirin shi ne ya tonu kuma muna nan da ba da ba doka za ta aiki saman kanshi kuma kwana biyu sai kaga dokar ta bar aiki saman sai ka gan shi yana yawo cikin gari muna jin hankali da masu bangaren masu kula da shari'a su ma sai sun tashi da kwana radio iran mai magana alkasim ne daga nan a garin tashi lafiya To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a salamu alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin ne da a cikinsa muke tattaunawa kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga rediyon BOH da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya na sha ba gabatar muku da shi har yanzu ma ba mu gushe ba da kuma fatan lokaci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron manan ɗayyabu zakariya adam da ke unguwar gangaren jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare har ila yau mai kuma taimakawa jama'a a wannan unguwar bisa lamurar bisa lamuransu na yau da kullum malamin zai mana bayani ne akan tabarwarewar tarbiyya tsakanin musulmi musamman kafofin sadarwa sadarwar zumunta da aka sani da social media da yadda za a shawo kanta in malam ya shirya bismillah amma ba da salamu alaikum a yayan uwa a wannan lokaci kuma a wannan rana za mu ɗan taɓa magana kaɗan a ɓangaren abin da shafi social media wato kafofin sadarwa a zamanance to idan an ce sadarwa yana da asali yana da tushe da aka fara yin tun da kafin a zo na wannan zamani idan an lura da kyau a can baya lokacin da aka ce akwai wani muhimmin abu da a sanar sarakuna suna wannan aiki sarakuna kuma turawa suka suka fara nasu har ma akwai wani abin da ake kira katta kwana a wancan lokacin to amma na wancan lokacin na sarakuna su abin da suke sadarwa idan aka ce an ga watan sallah ko kuma an ga watan azumi a wasu garurukan da aka samu makaɗa ne sukan kwana suna kiɗa su hau wani tudu ko karofi ko na mai tudu yadda ƙauyuka za su dinga jin duk abin da ke faruwa da sun ji wannan kiɗa sun to cewa eh an ga watan sallah kenan ko a shirin yin sallah in kuma lokacin azumi ne to na su fahimci haka kenan daga baya turawa suka zo suka fara yin nasu irin na zamani na tuna da wasu kalmomi da marigayi abubakar ladan zariya ke faɗi a kan yadda ake kai wannan sako din yana cewa mu ke ɗaukan su da kayan su na zuwa birni halar karya in sun bara tsawa sai mu tsaya ba mai ikon yayi jayayya abin da yake nufi a wani shine lokacin da turawa in sun zo da sako sun ce a kai ko kuma a ɗauke su ma a wuya a kai dole ne a lokacin a ɗauke su a kai din to ana cikin wannan tafiyar ne suka samo wani abu na shi magana daga nesa na tuna a wancan lokacin muna cikin garin Jos rediyo guda ɗaya ne tak mun saurari rediyo guda ɗaya ne a cikin garin Jos gaba daya daga baya ka kara ɗaya kuma rediyon nan baka da ikon budewa kai ka ji baka da ikon murɗa tasha a'a daga Kaduna ne in diyo zai magana ko Rediyon zai magana sai za mu zo mu tattaru gaba ɗaya mu tsaya wajen mutane muna ji in an gama kenan a rufe a kashe daga yau gwamnati a nan za a faɗa da kuma ma'aikata za a ce wani ku je guri kaza za ku yi kaza ma'aikatan guri kaza su kaza duba gari zai yi kaza wane ne zai yi kaza duka a wannan lokacin a guri ɗaya in an faɗa kuma ba za a sake ji ba sai gobe lokacin da za a yi wani labarai kuma sai a zo tafiya tana tafiya har aka kai ga aka dan fara wayewa ana sa mutane kayan nishadi aka kawo garmaho wanda ake sawa a wani faifai a sa a jauna yara a sa masa allura yana garawa kai yana juyawa yara da manya a taru ana jin wake-wake irin wanda aka ɗauka a lokacin daga nan an ɗauka wajen mutane an kai ingila an sa shi a cikin faifai an kawo mana muna ji wannan ta ɓangaren nishaɗi ana sawa wai sun hau firawa rawa duka ana ji gaba daya to ana cikin wannan tafiyar ne aka samo aka kawo menene jirgin ƙasa jirgin ƙasa ya zo aka kakkafa wayoyi falwaya aka kakkafa su aka ɗaɗɗaura musu wayoyi wanda a lokacin sai dai ka je gidan railway za ka har aka bi kuma ka samu na gidan waya wanda za ka je gidan waya ka buga ka ji zuwa kasan da kake so ko kuma zuwa garin da kake so ka ji ka ji wannan ka faɗi jawabin duk wannan hanyoyi ne na sadarwa da suka fara zuwa a zamanance kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har aka kai ga lokacin da kowa ya mallaki rediyo kana da rediyon ka za ka kunna ka bude ka ji me ake faɗa a duniya ka saurare su in kana da masu rado kada ku shafa wannan shi na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran na kasan iran inda muke sauraron wani malami daga nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda zuwan sinima ya kara taɓarɓarar da tarbiyya musamman na iyali. Taɓarɓarewan al'amura daga lokacin da aka ce an fara kawo Suleiman an fara kawo Suleiman ana ɗauko al'adu na waɗansu mutane daga wata ƙasa ana kawo mana mu muna kallo ba mu sani ba mu san me ba har aka fara bayan wannan al'adar ana amfani da ita daga nan ana ci gaba ana ci gaba aka ba ka ce an kawo a eh, waya wanda ake cewa analog za ka ji ka gara ka gara ka gara sannan ka janna shi ke mai shi ya maka magana kai ma kai masa magana ana cikin wannan tafiya har aka zo lokacin da aka ce tofa gashi an samu wani abu shi talabijin talabijin eh to ya ake ai hoton mutum ne ake gani sai a danna sai ga hoton mutum gashi na magana ciki ka san shi ya san ka gashi kana kallon sa har ma a lokacin wai sai su dan sa ta baya wai ko za su ji ko mutumin yana ta baya ne ba san cewa wani bangaren ilimi ne daban da Allah ya fahimtar da wasu daga cikin mutane suka kirkiro shi ana sauraron wannan ana ji ci gaba tana ta tafiya an dagula ɗari'un mutane ta wancan hanya to ga kuma wani babban sharri ya zo shine aka kawo washi satellite wannan kuma yana kunso ɗabi'u da al'adu masu kyau da marasa kyau masu kyau da marasa kyau daga kasashe daban-daban daban-daban da za a gani kana kallo kana mamaki kana kallo kana mamaki to fa lokacin da abu ya zo duk gujewa gaba daya shine lokacin da aka fara kirkiro wannan waya ta hannu waya ta hannu ta kunshi abubuwa da dama na alheri ta kunshi kuma abubuwa da dama mafiya yawa da sharri daman shi wanda ya kirkiro ba ya kirkiro ba ne domin taimakon ku a shi ya kirkiro da neman kuɗinsa saboda ka zai dukkan abin da zai yi don ya jawo hankalinka kai ka mallaki irin wannan waya ka dinga amfani da ita to sai ta kunshi wayansu halaye da ɗabi'u wanda a tsari na musulunci ba za ka iya ce mata haramun bane kai tsaye ko ba za ka iya cewa halal ba ta danganta ga irin yadda ka yi amfani da ita yadda ka yi amfani da ita dan ka buɗe waje mai kyau ka gani in ka buɗe waje mara kyau duka kai za gani kuma hakkin yana na kanka shi kan wanda ya wata, shi ba ruwansa shi ya yi neman kuɗinsa ne kawai to wannan ana cikin wannan tafiya kuma har aka ba ka samu wani abu wai shi to kafofin sada zumunci iri iri iri iri ga suna cikin yi to gaskiya a wannan gurin mun samu hadari kusan duk duniya da aka ɗauki wani abu an samu hadari a wajen akwai gaskiya a ciki akwai karya akwai halaka akwai shiriwa akwai batarwa akwai sawa kan hanya tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba duka kowa ya sami irin wannan damuwa musamman mutanen afirka da yake al'adunmu kusan ya zo kama iri ɗaya to sai aka ɗauko al'adan bature sai aka sa mana bature kuma sai ya sa a ciki da mu shi ya waya ba mu kai ba da haka dole kana son naka ka gana ka, shi ma yana son a gana sa sai a biyar kice gaba daya sai ya kasance a yanzu maganan da nake yi a yanzu maganan da nake yi kin ka buɗe waya za ka yi mamaki matakar mamaki matakar mamaki hanyoyin karya a ciki suna da yawa a yanzu za a iya na wannan a ɗauko wannan a ɗauko wannan a danna wannan hada hada wannan hada wannan wannan shi ke sai ga an ɗauko kan wani an sa maka ko kuma ga naɗa maka rawa in akwai mutane da suke zargin ka kai kai musulmi ne amma kuma kai ba musulmin kirki ba ne ana iya ɗaukan ah, hoton wani abu daban sai a naɗa maka sai a sa maka kos a wuya a shi a kai ka zama kirista a wulakanta ka haka kuma su ma bangaren kirsan ana samu haka wanda za su ɗauko ya ɗauko in ana kinka mutanen ka suna kinka ba sa son ka to sai su ɗauko a sa maka rawani sai a zaune da kai ga ka a masallaci ga tabbina hannunka alhali kuma kai ba kai bane kaga wannan karya ce tsaba bangare guda biyu ake amfani da shi wanda kuma mutane sun kasa fahimta in kana so ka yi blackmail din mutum ka bata shi gaba daya a duniya za ka yi haka in kana so ka rikita mutum ko ka razana shi sai ka kira shi ka ce masa ai za ka zo ka sace ƴaƴansa ko za ka zo ka masa kaza ka masa kaza sai ya rikice gaba daya sun da zai yi ka rufe shi ko ka yaudare shi Allah da sadda mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masu sauraro ga shi dai malam ya fara koro bayani kamar dai yadda ya saba amma lokacin namu kayyadadde ne da ƙarshe muna yi wa malam zakari a adam da ke unguwar gangaren jos wani tsohon malamin sakandare alalaye kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwa godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a madadin radon boh da ke nan birnin tehran babban birnin ƙasar iran ni awar kunya na shirya na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu ga shirin ƙarshe na afirka a yau afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kwadowar haka barkan mu kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka da kuma yin bita a kansu. Shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne akan wasu kaɗan daga cikin muhimman abubuwa wanda suka fi ɗaukar hankali a Najeriya a shekarar 2021 da ta ƙare musamman ma da abubuwa waɗanda suka fi cika kafofin yaɗa labarai da kuma kafofin sadarwa na zumunta sai a biyo mu sannu a hankali domin jin abubuwan da muka ɗan tsakaro wanda za mu yi bayani a su a cikin wannan shiri. shekarar 2021 ta zama mai cike da kalubale a najeriya kamar sauran kasashen duniya tun daga matsalar tsaro tattalin arziki da kuma hauhawar farashin kayayyaki da kuma annobar corona wadda ta kara dagula al'amura a kasar shekarar 2021 ta fara ne da nasara ga sojojin sama na najeriya din inda a ranar 1 ga watan janairun shekarar ta 2021 za kai wasu munanan hare-hare ta sama akan wani sabon sansanin boko haram wanda yake garin mana a cikin jihar borno da karan saman dai sun samu nasarar kashe gwamnan yankin na 'yan ta'adda sai dai bayan mako biyu kungiyar isop ta kai wani samame akan sansanin sojan najeriya a marce kuma ta kashe sojoji bakwai tare da kama ɗaya kwana goma da afkuwar hakan kuma shugaba muhammadu buhari ya sauke hafsoshin sojan najeriya ɗin inda laftanar janar ibrahim atahiru ya maye gurbin laftanar janar tukur burtai a matsayin babban hafsan sojan najeriya sai dai a watan mayu ne sabon babban hafsan sojan najeriya ɗin laftanar janar ibrahim atahiru ya rasu sakamakon haɗarin jirgin sama na soja a kaduna an kuma mai gurbin sa da manjo janar faruk haya sai kuma wani batu wanda shi ma dauki hankula a cikin shekara ta 2021 shine batun satar ɗaliban makaranta inda aka shiga tashin hankali a nigeria bayan da 'yan bindiga suka saci ɗaliban makarantar sakandare musamman ma 'yan mata a ranar 24 ga watan fabrairu ne 'yan bindiga suka yi awon gaba da 'yan makaranta mata a garin jangebe wanda yake jihar zamfara su fiye da 400 kafin daga ba a kubutar da su wannan yana zuwa ne dai a yadda ake kokarin kubutar da ɗaliban makarantar sakandare na kagara da malaman su wanda 'yan bindiga suka sace su a jihar neja a ranar 17 ga watan fabrairu a ranar 27 ga watan na fabrairu aka sako ɗaliban kagara da malaman su da ma'aikata guda 41 waɗanda 'yan bindiga suka sace a watan maris ne masu garkuwa da mutane ɗin suka yi awon gaba da 'yan makarantar koyon aikin gona wadda take mando a kaduna su talatin a ranar 20 ga watan afrilu ne kuma 'yan bindiga suka yi garkuwa da dalibai ashirin da malamai biyu na jami'ar greenfield university da ke jihar kaduna a ƙarshen watan na mayu wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan makarantar islamiyya a garin tagina da ke jihar naija a ranar 26 ga watan yuni jihar kebbi ta fuskanci nau'in farko na satar 'yan makaranta da 'yan bindiga suka kutsa makarantar gwamnatin tarayya wadda take birnin yawuri suka yi garkuwa da 'yan mata fiye da talatin bayan kashe ɗan sanda guda sakamakon fafatawa da aka yi a farkon watan yuli najeriya ta sake fuskantar wani labari na sace dalibai fiye da ɗari na makarantar sakandare ta bethel baptist da ke karamar hukumar cikun a jihar kaduna a farkon watan nuwamba ne dai wasu 'yan bindiga su fiye da hamsin suka girgiza birnin tarayya abuja bayan sun kutsa a cikin rukunin gidaje na malaman jami'ar ta abuja su kwashi ma'aikatan jami'ar da 'ya'yansu su shida ta sai kuma wani abu wanda shi ma ya ɗauki hankali a tarayyar najeriya ɗin matuƙa a cikin shekarar 2021 shine labarin mutuwar shekau wanda kuma ya faranta ran hukumomi da ma 'yan najeriya wanda kuma shine kisan shugaban boko haram na biyu abubakar shekau inda rahotanni suka ce ya tada bam ne da kansa wanda yake a jikinsa banda abokan adawa na bangaren isop suka kutsa dajin sambisa inda suka nemi tursasa masa yi mubaya'a a cikin wani sauti wanda aka nada wanda kamfanonin dillancin labarai suka samu a watan yuni kungiyar isop ta ce shekau ya mutu ne a lokacin da ya kunna abin fashewa a jikinsa bayan karawa tsakanin kungiyoyin biyu a sautin wanda ba a san lokacin da aka naɗe shi ba wata murya wadda ake tunanin ta shugaban isop ce abu musab albarnawi ta ce ya kashe kansa nan take ta hanyar kunna abin fashewa ma'aikan isop sun gano shugaban kungiyar boko haram din ne kuma suka ba shi damar ya tuba ya koma cikinsu a cewar albarnawi shigau ya gwamace dai ya kashe kansa a maimakon ya miƙa wuya ga 'yan adawarsa na isop a ranar 25 ga watan afrilu ne kuma wasu 'yan kungiyar boko haram din sanye da kakin soje suka yi wa sojan najeriya din kwantan bauna a garin mainok mai nisan kilomita 36 daga birnin maiduguri babban birnin jihar borno inda suka kashe sojoji 33 to sai kuma wani abun wanda shi ma ya ɗauki hankali matuka a najeriya cikin shekara ta 2021 shine batun rufe shafin nan na twitter da farkon watan yuni ne fara sada zumunta ɗin ta twitter ta hadu da fashin gwamnatin najeriya banda kamfanin ya goge wani sako cikin jerin sakonnin da shugaba buhari ya wallafa a shafin nasa inda yake gargaɗin 'yan awaran ipop kuma har kawo yanzu dai gwamnatin najeriya ɗin bata buɗe wannan shafi ba wani abu wanda ya sanya 'yan kasar da suke da matukar sha'awar yin amfani da shafin yin amfani da wasu hanyoyin na daban to sai kuma wani batun wanda shi ma ya dauke hankula a cikin shekarar 2021 shine batun kama jagoran ipop din wato namdi kano inda shugaban kungiyar wanda ke son ballewa daga najeriya namdi kano din ya zo hannun hukumomin najeriya a ƙarshen watan yuni duk wani gwamnatin najeriya din da ya bata faɗi ƙasar da aka cafke shi ba an gurfanar da shi a gaban kotu kuma hukumar najeriya na ci gaba da tsare shi kano yana fuskantar zarge-zarge waɗanda suka shafi cin amanar ƙasa lamarin da ya sa aka gurfanar da shi a gaban wata babbar kotun tarayya wadda take abuja bisa fafutukar da yake wajen ganin an kafa ƙasar biafra ta hanyar ipop ana zarginsa dai da haɗa ƙungiyoyi waɗanda suke tare da zaune tsaye da kuma yaɗa labarai na ƙarya mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba da kuma shigowa da haramtattun kayayyaki a cikin najeriya to sai kuma ni batun wanda shi ba dau hankali a cikin shekarar ta 2021 shine batun sakin shek ibrahim azizaki jagoran harka islamiyya a najeriya inda karshen watan yuli ne dai wata babbar kotu da take da mazauni a kaduna ta wanke shugaban harka islamiyya ɗin shek ibrahim azizaki da mai sa malama zinat ibrahim akan laifukan da ake zargin su da aikatawa babbar kotun jihar kaduna ta bayar da umarnin a saki shek ibrahim arziki da mai ɗakin nasa inda ta wanke su daga dukkanin zarge-zargen da aka yi masu a cewar lauyan shek ibrahim alzazaki kotu ta wanke su daga zargi takwas wanda gwamnatin jihar kaduna ta gabatar wa kotun hakan ne kawo karshen zaman su a tsare har na kusan shekaru shida tun bayan kamun da aka yi musu a karshen watan disamban shekara ta 2015 bayan kashe mabiyansa masu tarin yawa da sojoji suka yi kafin kama shi to sai kuma ne batu wanda shi maɗau hankali a najeriya ɗin shine hare-haren da 'yan bindiga su kai a ƙarshe-ƙarshen shekarar ta 2021 inda a cikin watan oktoba wasu 'yan bindiga ɗin suka buɗe wuta irin ta kan mai uwa da wabe kan masallata yayin da suke sallar subahi a garin mazakuta wanda yake cikin jihar neja sannan kuma su kashe mutane goma sha bakwai a ciki har da limamin masallacin a cikin wannan mutane dai wasu waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka dasa bam a layin dogo wanda yake tsakanin abuja zuwa kaduna wani lamari wanda ya janyo dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa na tsawon 'yan kwanaki wani lamari da ya tayar da hankalin fasinjoji waɗanda suka kauracewa bin hanyoyin mota daga abuja zuwa kaduna a watan nuwamba rundunar sojan najeriya ta tabbatar da cewa makan isop wanda suke ikirarin jihadi a macen afirka sun hallaka birgidiyar janar da zarma zurkushu da wasu sojoji guda uku a lokacin da suka je kai dauki yayin wani ba ta kashi da aka yi da mayakan a watan disamba ne gungun matasan arewacin najeriya a jihohi daban-daban kuma suka gudanar da zanga-zangar yin kiraye-kiraye ga gwamnatin najeriya din akan ta ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da take addabar yankunan su hakan dai ya biyo bayan wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto da ke arewacin najeriya ta bayanin da ke cewa gala mutane 21 wasu 'yan bindiga suka kona su a wata motar fasinja a lokacin da suka yi musu kwanton bauna ta waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abin da muka ɗan iya tsakurowa waɗanda muka iya kawowa daga cikin maimakon abubuwan da suka faru kuma suka ɗauki hankula tare najeriya cikin shekara ta 2021 gurgudan yadda lokaci ya ba mu dama. to da wanda kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai dan Allah kai mu a mako na gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne kuma ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. nan maka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai Allah kai mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya كول دافيد